ga watan safar shekara ta 1435 alhijiriya wanda ya zo daidai da 31 ko ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya inda muke karatun littafin almuwatta'u na imamu malikin rahimahullahu ta'ala a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera sokoto idan ba manta ba muna cikin kitabu salatil kusufi ko za mu shiga kitabu salatil kusufi wanda muka gama kitabu salatil khawfi yau za mu shiga kitabi na goma sha biyu kitabu salatil kusuf mala ya buɗa da cewa babu amali في صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف يا يا أكا صلى الكسوف شيني باب العمل في صلاة الكسوف أي كتشي يد أكا صلاة الكسوف أي كتشي يد يزوغ مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم an jingina salatu zuwa ga kusufi ta jinginawa irin ta sababiyya don a nuna musabbabin yin wannan sallar kusufi kenan babu al'amali fi salati lati sababuhu al-kusufu ko sababuha al-kusufu idafatu as-sababiyya kenan kalima kalima al-kusufu ma'ana wa haske ko bacewa ta gaba ɗaya ko ana ganin hasken bai da ƙarfi ko ko dungurungun hasken ya kau hasken kuma wuri biyu na in ma na rana ko na wata shi yasa suka ce wannan salatul kusufi ita ake wa rana in ta yi kusufi ita ake wa wata in ya yi kusufi wannan shine fassara ko ko ne ƙaulin almuhaddisi na malaman hadisi sun tafi kan cewa cewa salatul kusufi da rana da wata da tsaye duk da dai akwai waɗanda ka bambantawa su ce irin wannan siffar mu ambata ta kusufi shamsita ita kusuful shi kusuful kamari ba irin wannan siffa aka yi mai ba sauran salloli na watuli siffofin salloli aka yi mai amma dai kawai muhaddithina ana yi mai irin wannan sallar kusufi shine shafewar rana ko shafi wata dungurungun ba a ganin haske ko kuma haske bushe-bushe shina da manya-manyan sababu guda biyu da dalilai guda biyu akwai sababun hissiyun akwai sababun shar'iyyun sababun hissi shine wanda masu ilimin harkokin samaniya sun kafi sani wanda kuma an yi tarayya ga wannan da musulminsu da kafirransu da waɗanda adda ilimin addini da waɗanda ba su da ilimin addini sun yi tarayya ga ambaton wannan dalili na cewa wasu yanayi na ko wani abu na ka faruwa a lokacin da wata ya shiga tsakanin rana da ƙasa sai ya shafe ta koko ya hana haskinta ya zo direct zuwa ga mutane sai ya sassabtu haskin ya yi rauni ko kuma ya shafe gaba ɗaya wannan sababu na wanda masu ilimi sun ambata haka nan kuma ba wannan lamu shahata wala jidala fi dalika hadisai da yawa sun tabbatar da akwai waɗannan abubuwa na irin waɗannan a kuma wannan ilimi na ana gano shi sababi na biyu shine sababin da aka samu ƙari kan wancan ilimin ko kan wancan batun shi wannan sababu ba mai gano shi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana kawo wannan don tsoratarwa ga al'umma lalle wani laifina ko wani gurɓatar ɗabi'a tarbiyya ta ta lalace wanda Allah ka son ya jawo hankalin mutane su komo daidai su riƙe taitayensu wannan tahwifi kenan wannan kana hada su dama duk abubuwa na tabi'iyya irin girgizar kasa da ambaliya da sauran irin kusufi shamsi ko kusufin kamari suna faruwa saboda dabi'a ta halitta kauniya shi Allah ya halatta wannan abun ya faru ta wannan abubuwa tare da waɗannan sababu da masu ilimi ka ambatawa amma a lokaci guda zai wakanar da abin a lokacin da yana son ya jawo hankalin mutane ina fata mun gane wannan ya jawo hankalin mutane su tsorata shi yasa yaka jinkirtar da wani abu kuma ya dakatar da wani abu Allah madaukakin sarki Allah samu gane su suka ce to sababu guda biyu na hissiyun wa shar'iyyun hissiyun na wancan ilimin da masu ilimin falaki da hisabi sun ka ambata shar'iyyun takhawifun min Allah ta'ala mun fahimci wannan wannan kenan ruwaito salatul kusufi ya tabbatu cikin hadisai a tara mu ce akwai sahabi tara da sun karwato mana hadisan salatul kusufi akwai al-mughira ibn shu'ba sannan akwai abu Mas'udin uqbat ibn amr al-ansari wadannan sannan akwai abu musa al-ash'ari wadannan guda uku da mughira ibn shu'ba da abu Mas'udin ansari da abu musa al-ash'ari sun kawo mana hadisan an shar'anta salatul kusufi kawai ba siffarta ba kawai labarta mana suka yi an yi kusufu zamanin mun sallah sallan manzo sallah sallan ya tsaye sallan kuma baya sallah ya ja hankalin mutane musu kutuba ya nuna musu cewa wani al'amarin da ya faru al'amari na daga Allah ya faru ne saboda tsoratarwa kenan an samu tashri'uha shar'anta ta cikin waɗannan hadisai guda uku amma ba a samu ni ba yadda aka sallat ina fatan mu gane sannan waɗanda suka suka tauna sallah suka kawo siffarta akwai Aisha radiyallahu anha akwai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu akwai jabiru bin abdullahi sannan akwai ubayyu ibn ka'ab waɗannan su sahabbai guda hudu tare da Ali bin Abi da ya kawo hadisi mai kufa sun taho da salatul khawfi kuma akan samu sabanin hadisan ciki wani ya ce kaza wani ka ce kaza misali hadisin Aisha radiyallahu anhu da hadisin abdullahi eh, da hadisin abdullahi ibn abbas waɗannan hadisai guda biyu abdullahi ibn abbas ya zo da hadisai gida biyu to na farko sun taho da siga ko ko siffa iri guda za a wa salatul kusufi dai raka'a biyu sannan ana yi mata ruku'i hudu sannan ana yi mata sajaddai guda hudu kowace raka'a tana da ruku'i biyu ta da sirra biyu ta biyun ma haka mun fahimci wannan wannan hadisan guda biyu su ne tabbatattu su ne ingantattu su ne waɗanda ba su da mushkila su ne waɗanda duk malaman hadisi sun ittifaki su a daidai an fahimce ni ma malik rahimahullah ta'ala ya ce su a daidai shi yasa ya kawo mana su cikin muwaffa malik kuma su biyu ya kawo kuma ya tsaya mana haka nan imam ahmad ya ce su a daidai imam shafi ya ce su a daidai imam tirmidhi a cikin son nashi ya ce qala bukhari أصح الروايات عندي رواية عائشة وابن عباس في أربع ركعات وأربع سجدات ruwayen da suka yi ingantuwa duka ni a wajena in ji bukari ya ce ruwayen da suka ce ana ruku'i hudu sajada hudu ma'ana ruwaya aisha da ruwaya abdullahi bin abbas an fahimci wannan ruku'i hudu sajada hudu za mu ji da aka yi su amma akwai ɗayan ruwaya ta shi abdullahi bin abbas wanda ya ambaci ruku'i takwas an gane ba ruku'i takwas sajada hudu ma'ana kowace raka ruku'i hudu din kowace raka wannan hadisin bukhari ya in muslim ya rawaito shi amma shadun an fahimta sannan hadisi ya sake tabbata ubay ibn ka'ab ya ce mi a jabir ibn abdullahi ya ce ruku'i shidda kowace raka ai mata ruku'i uku sun kawai sun kaza ruku'i shidda na jabir wannan imam ahmad ya kawo shi sai dai an ce rawi shi yayi kuskure ba jabiru ba jabiru abin da tabbata rai irin ruwaya aisha da abdullah bin abbas ruwaya farko kenan sannan ubay ibn kabin ya ruwaita cewa a ana ruku'i biyar biyar ga kowace raka. ruku'i nawa kenan ruku'i goma to al bukhari da su imam shafi'i da Imam ahmad da imam malik dukansu sun ittifaki duk ruwaya ta zo ta ce ma ruku'i uku ko wace raka ko ruku'i hudu ko wace raka ko ruku'i biyar ko wace raka a kurina kila fahimci wannan ruku'i uku ko wace raka ba shi da ke nan ba duka sallar ehin sannan ruku'i hudu ko wace raka ba takwas ba kenan sannan ruku'i biyar biyar ko wace raka in ka hada ba goma ba kenan muka ce dukkan daga shaza sai mun kara kuma duk da da cewa wasu sun fito cikin muslim yana daga cikin hadisan da an kama imam musulmin ga waito wasu an fahimci wannan hadisai na da zahirin su kamar ingantattu an ba ingantattu ba shi yasa imam al-bukhari yayi nakadin su ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa biyare da su gaba ɗaya ce ko guda bai inganta ba kawai da inganta mai ruku'i biyu ko wace raka'a in kai jumla ruku'i hudu gaba ɗaya to alhamdulillah nan mun yi gamin katar a motsa imam malik wanda an gaba gare mu sai ya zaɓa muna ingantattun sauran ma bai ko ambace su ba sai ya fanci kali da su ingantattun ga sunan mudiba حدثني يحيى عن مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن عائشة an abihi afwan an abihi an aishata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sanadi wani kowa na faɗi ne ko kowa ya gano har sanadin ingantacce lahiya lau annaha haƙala ita ta ce aisha fati shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana haskenta ya dushe a zamanin Mazu sallallahu alaihi wasallam sun ce kasafa da khasafa duk ma'anarsu guda duk da dai kasafa ta yi ib dulum amma kasafa hasken ya ragu ko da ba ta yi ba abin da ɗan ce ba ambata muku ba salatul kusufi ta faru ne sau ɗaya a cikin rayuwar manzo sallallahu saboda haka salatul kusufi ɗaya yayi shi yasa waɗancan hadisai kakkace ta nau'i ko kakka ɗauke su ka ba su irin wanda muka ba su wa satin da ya gabata na wajen salatul khawfi ko ba su haufe ba mun ce akwai sifofi guda shida ko kuma kowace kai ta yi ko saboda kowace annabi yi. duk su khawfi ba so guda an kai ta ba hasali ma jihadi ba so guda ba ko yawwa to amma ita wannan abin da yasa aka soke ma duk sauran hadisi an kace guda ta siffa guda ta inganta salatul kusufi sau guda annabi ta a rayuwa Tun tunda sau guda ya ta a rayuwa ta dole siffa guda ta duk wanda ba ita ba kure ta shi ba da an gane wannan to ga wadda ita wadda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi kamata a gane khasafati shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta shafi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi annabi ya salla da mutane za mu samu karin bayani wace rana ce fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kabbara yayi wani irin tsayuwa fa a tsalal qiyam ya tsawaita tsayuwa wata ruwa ta abdullahi bin Abbas ta ce kacin yadda za ka karanta suratul baqara kacin suratul baqara nususan haka abdullahi bin Abbas ya ambata kaga ayi tsayyata wajen hizo biyar ba shafi biyu ko thumma raka'a سنه ruku'i cikin ruku'in fa atala ruku'a shi ma ya tsawaita ruku'i kusa ga wani tsayin da yayi na farko duk kusa ga tsayin da yayi na karatun duk da bai da kai ba kan dai abbai kai ba Sun maƙama, sannan ya taso shi ma fa'a falal ƙiyama. ya daɗe tsaye bai kai irin na bakara ba nan malamai ka cewa kamar kwatankacin ali imrana wa huwa duna alqiyam alawwal gashi nan bai kai na farkon ba thumma raka'a sannan ta yi ruku'i ruku'i na biyu kenan ko shi ma fa tsalar ruku'i tsawaita ruku'i bai yi da kai tsayin da an kai ma raka'an nan ba wa huwa duna ruku'il awwal gashi nan bai kai ruku'in farko ba summa rafa'a sannan ya taso ruku'i nawa kenan fa sajada sannan ya tayi sujuda summa fa'ala fi rak'atil akhirah sannan ya aikata a raka'a ta biyun ta karshe din yayi mata mithla zalika kwaton kacin wanda aka yi wannan shi ma ruku'i biyu summan sarafa sai ya sallame ko da ya sallame waqad tajallat ash-shamsu alhali rana ta kuranye manzo Allah wannan shi a shari'a kuma haka ya kamata a yi kuma muddin muna kokarin gyare-gyare sai mun mai da wannan sunnat wadda sunna da ta mutu mututus kila nan yan ban ce kila duka ba yan kalilan ka samu wanda sun kai irin ga sallah alhali cikin mu kowa akalla ya halarci kusufi shamsi ko uku ko hudu ko uku ko hudu dun ba kakkaji an baka qurba dun ma gani kamar dare bayan sallar isha'i ba ba haka abin yake ba ina ganin ko kwanakin baya da dadi ba da tsaya nan wata ɗaya ko wata biyu ko an yi hakan amma wane ne da mu da sauran kakanni da sauransu wane ne ko da dai dan faɗi ko da ba a yi ba ya ce ya kamata mutane tun da an faɗi yanzu hasashe tun da akwai ilimuka da sauransu kafa yaɗa labarai an hasasu cewa rana kaza za a yi wannan to a ɗawa mutanen can in ma ta samu ko masallacin unguwar ba a yi aƙallan dai kai kai ko ko da kai ba a yi ko ina a yi sannan ma in ma dai ba a yi ku yan hufazu akwai yan maharata ko ba haka ba ko cikin mabiyar da gama da maharata da yawa su dan haɗu ko da su biyar su dan yi ta kila ga kila dan raye sunnat to amma ina to haka ake yi Allah ya samu gane fa khadaban nasa annabi dai alaihi wasallam lokacin kuma ga rana ta koran yi sai wa mutane ku ba kalima haɗaban nasa mutane na musunta to ga ta ta hito kila fahimta da yawa suka ji an ce cikin hadisin babu haɗaban nasa zabban mamaki to ga ta ta hito fa haɗaban nasa ta hito a cikin muwatta fa haɗaban nasa ta hito a cikin bukhari abin ka daban mamaki ka san karatu matsala gare yar kana manciya komi iliminka samir mai taƙiƙin bulugul mara ya yi inkarin fa haɗaban nasa yace ta hito wa mai bulugul marami da ya kafa hadaban nasa yace wannan yana cikin kare karen mai ibnu hajar yanzu ibnu hajar ya karata to ga ta kiri-kiri ka gani fa hadaban nasa an gane ba illa da abinda mutane ka cewa wasu cawan da ka inkarin cewa ko ka cewa babu hudu ba ga salatul kusufi suna cewa abinda suka ni ba shar'i na ba a wa salatul kusufi hudu ba irin wanda an ka sharɗanta ga sallar juma'a ko sallar idi kila fahimta in ma ka yi ta ba babu wata alaka da sallar ka na bacin ta ko raguwar ladarta kila fahimta hasali ma ba a yi mata wani sharɗi irin sharuɗan da an kawa kudu ba ta Juma'a ba kawai dai tsoratar da mutane za a yi na cewa irin abubuwan nan da ya faru kunji kunji kunji matsalolin mu na ga kaza na faruwa cikin gari kaza na faruwa ba a kaza ba a kaza kaza akai kaza akai ba shine kudu ba ba fa khadaban nasu fa gode ma Allah wa asla alaihi buga Allah daga cikin siffofin da aka kudu ba ko sun makala bayan ya gama wancan hamidallah wa asla alaihi shine inda alhamdulillah ko wadda mun ka sani baya gama ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah kun ga rana da wata ayoyi na biyu daga cikin ayoyin Allah masu yawa la yakhsifani li mauti ahadin wala ne hayati. ba su shahiwa wai don wani ya mutu ko don an haihu wani saboda wannan camfi na da jahiliya kai da sun ka gara ta shafe ko ko wata tauraro ya balle ya yi na shu saboda wace to wani ya mutu canfi na to aka yi daidai da ran 29 ga watan rabiu awwal shekara ta goma bayan hijira ran nan ana tuwayuwar gari ibrahim ibn nabiyillahi ya ibrahim dan mari tsitsiyya dan dan manzo sallallahu wasallam ran 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta ta, ta goma bayan hijira yana rasuwa da sahe kan da aji masu rata min dinkas in ka ce haba ba dole ba dan annabin Allah ya rasu <laughs> ai dole nabi sallallahu wasallam yana cikin daki ran da ya fahimci cewa dakin ma ya ga kalar ta canza yanayin ya canza hasken da ya saba gani ba iri ne na ba ya fito ya diba sai ga alamar cewa ina gari ya dan canza sai gane kusufi na mutane ba su ko gane ba annabi ya jawo zane ne da sauri ya yafa ya fito firigice yana cewa a kira ina mai shela ya shela as-salatu jami'a as-salatu jami'a aini da a kira kowa a kira wasu ma bosan ni aka kira ba duk ba su ko gane ba sannan mun sallallahu sallan ya ka faɗa musu ga abin da za a yi sallah za a yi to lokacin nan sai mutane ji mutane cewa ai dole rana ta shahi dan annabin Allah ya rasu a ce ba ta shahewa kaza kaza kaza kaza sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan don ya soke wannan ɗabi'a sai Allah da iko ne ya kawo muwafaka ranar ranar rasu Ibrahim ranar shafi wata don karantar da wannan sunnat ko karant karya wannan shirki ya karyu wannan canfi ya karyu karyar da ba a mancewa sai an ka samu sabbin hakan. da kila ba a samu sababu haka ba kawai kila ɗaya rana annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba haka nan yace to ku saurara ko da dai an faɗa faru rana da wata bawa shahiwa kaga da wani zai manta da ɗaiɗai ku zai zama wannan sai zan mutawatiri kila an fahimci wannan النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك إذا كنت كهك فادعوا الله كداجي دوركم الله كيتركم الله وكبروا كيرنك جرم مع الله wa tasaddaqu ku rinka sadaka hadisin abu musa al-ashari yace wadhkurullaha wastaghfiruhu ku yi zikirin Allah ku roke shi gafara sai an kace to akwai siffofi guda biyar kenan ayi sallah ayi takabiri ayi istighfari ayi zikiri amu ko wani sannan ayi sadaka ba dai ba kenan to duk sun zo cikin ruwayoyi sun maƙala sannan annabi ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'umman muhammad wannan nida'i yayi kuma ya idafa zuwa ga muhammad saboda mi sun ka ce wannan idafa littalaffufi tausasawa ta don mutum ya saurare ka kamar ka ce ya bu ya kai dana saboda mi saboda abin za ka yi mai tsinsa tsuran nasihata tsuran nasihata shi yasa ka danganta zuwa gare ka don wannan idafa ya ji sanyinta ya saurare ka ya ummata muhammadin wallahi ma min ahadin aghayyara min Allah an yazniya abdahu aw tazniya amatu abduhu aw tazniya amatuhu yace ya ku al'umma annabi Muhammad wallahi babu wani mutum wanda ya kai Allah kishi babu wani mutum da ya kai Allah kishi Allah na kishin kishin kyama da jin ciyon bawan sai ya zina ko bai wasa ta yi zina ma'ana kenan saba ma Allah an abubuwan da ka faruwa na su da alaka da wannan in kana jin kana iya jurewa ka hankure ka taki ka ce babu komi ka shiga ɗaki Allah ya tsare ka ga wani tare da matarka sai ka ji abin bai kamantuwa gare ka ko ba haka ba irin ciyon da kaka ji da zahin da kaka ji saboda kishi ko to Allah ya hika shi Allah ya hika wannan imam as-sanani yana faɗi a cikin bulugul marami a cikin subul salami ya cewa wannan tabbatar da sifatu ghaira daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki wanda yake dole a batta wa take a yadda da ita kamar yadda ta zo bila tawilin wala tashbihin ghaira tana cikin sifofin Allah inna Allah ya gharu hadisi tabbatacce ce, wa ghairatullahi an tu'ta maharimu Allah yana da kishi kishin Allah a zo mu abin da ya haramta A fahimci wannan da kyau ashe kenan kaga manzo Allah ya alakantar da kusufi shamsi wannan da sabo musamman zinace zinace Allah ya kiyashe mu ya ummata Muhammadin ya ku al'umma Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da ni sani na irin bala'ukan da Allah ya tanadi ga waɗanda ka saba mai la bahittum qalilan wala bakaitum kathira da ku kanku yayi yawa dare ku ta zama kaɗan kuma ba ku sani ba shi yasa haka ta sharholiya kai ta dariyarka wannan hadisi kaga mun samu siffar sallah ko eh sanan kuma mun samu aqida da yawa na cewa ba a kusufi don rayuwa wani ko mutuwa wani da dai sauran abin da muka karanta cikin wannan hadisi abin kari a cikin nan ko da ke bugar karatu sai mu ba da wannan wa hadathani an malik an zaid ibn aslama an afa ibn yasar an abdullah ibn abbas wannan hadisi ingantacce shi ma in ka gane ga hinan sikatun an sika sikatun an sika daga malik mun san shi daga zaid ibn aslam maula umar ibn al-khattab mun san shi daga qa ibn yasar maula maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa sikatun an abdullah ibn abbas sahabiyyun jalilun hadisi muttasilun kuma ingantacce sifat wadda mun kace hadda ita dai ita dai ce wadda bata canza ba annahu qala khasafati shamsu shi Allah na ba su kamar labari yace rana ta shafe fa sallallahu rasulullahi wan sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu mutane suka yi sallah tare da manzo sallah suna tare da shi manzo sallah yayi sallah mutane na tare da shi Mi ya yi sallat ablahi fa qama qiyaman tawila ga yayi yayi dogon tsayuwa da ya kabbar harama ya tsaya tsayuwa mai tsawo nahawan min suratul baqara kun ji ko kwatankacin suratul baqara kwatankwacin suratul bakara, shi kaga ba shaddi na suratul bakara ba amma dai kwatankwacin ta kana iya karanta wata ko wasu wanda yan haɗe suna tsawonta ko ba haka ba ba dole sai ka karanta tunda da babu wata sura dai guda da ta tsaron bakara dan ba dole bane sai ka karanta ta aya 280 gare ta ko da yankai ko to kaga da nawa da shida na'am 280 da shida to kaga kana iya karanta wata da ka karanta ali imran ka karanta a ɗari biyu ko sai ka samu wata mai tamanin da shidda ko mai ɗari ma sai ka tunwaye da ita shi ke nan sun mhm. mara ka ruku'an tsawilan sannan ruku'i ruku'i dogo sun mara fa'a faƙama kiyaman tsawilan wa huwa dunal kiyamil sun mara ka ruku'an tsawilan sannan sake wani ruku'i amma shi ma wanga wa huwa ko ba haka ba ruku'i na hudu ko to da ya taso sun ma sajada sanai ta yi sajada da ya sajada sun ba kama kiyaman tsawila sannan ya taso ga raka'a ta ita ma ya dogon tsayuwa dogon tsayuwa amma wa huwa duna al-qiyam al-awwal bai kai tsayo farkon ba sun ثم ركع tsawilan, طويلا وهو دون ركوع الاول shi ma ruku'i bai kai wancan fa sun marafa a sanar taso daga ruku'i na farko ga raka'a ta biyu din fa kama kiyaman tsawilan. yayi tsayi tsayiwa dogon tsayi tsayiwa dogon tsayi wa huwa dunal qiyam al shi ma bai kai na farkon ba sun maraka rukuwan tawila sannan ruku'i ruku'i dogo ruku'i na biyu kenan ga raka'a ta biyu ko kace ruku'i na hudu duka kenan wa huwa dunal ruku'i al-awwal shi ma bai kai na farko ba da ya taso ma sajada sannan ya tsira ne yasa ga sujada ba ba ba ambaton wata wata sifa malaman sun yi magana game da haka a sujada ita ma ana sajada sajada sujudan tawilan ko ba haka ba tun da a ce kamar yadda aka yi ruku'in ta haka aka ta, ko babu to wannan aka malamai suka kara ma juna ilimi suka ce to tun da dai a cikin duk siffofin da aka gare mu ga sajada shuru akai ba a siffanta ta to ishara ce ga wanda ka saba haka kai ta sujada Wanda ka saba ta salatul khamsi shafa'inka da wutorinka qabla zuhur da qabla asr wanda ka saba haka za ka yi an fahimci wannan haka wasu ka tafi kai haka wasu ka ce a'a ai ɗauka an kai ka gano da aka tiya da abin ko ba haka ba ka gano da sallar take tunda an ka baka ruku'i wanda an ka yi shi aka yi sujud ko ba hada ma ba su juro haka aka yi ta to shi sa nan ɗaya an ka samu dan sabani a wajen malamai wasu sun ka ce a sajda ce kan ruku'ati kan raka'ati wasu ka ce a as ce kan sa'irus salawati mhm. sun man sarrafa sai annabi ya sallame ko da ya sallame waqad tajallat ash-shams ran ta fa qala sai sake cewa in in na shamsa wal kamara ayatani min ayati llahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ku sani rana da wata ayoyi na biyu daga cikin ayoyin Allah ba su shafewa don mutuwar wani ko don rayuwar wani fa idza ra'aytum zalika idan sa'ad da duk kun kaga haka fadhkurullah ku ci gaba da ambaton Allah ma'ana fadhkurullah ai ku yi waccan sallah ko don zikiru nan sallah zikiru sallah da duk an ka ambaci sallah ko ba haka ba shi shi an kai wanda shi can cikin suratul jumu'ati ko ya ayu ladina amanu idza nudiya ko lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah ai salatul jumu'ati ko eh to shi na zikrullah zikrullah yana maimaituwa a wurare da dama sai kana fassara shi hasaba siyaki kamar da tsarin yanzu to sai sun kace tunda manzon sallallahu alaihi wasallam a wanga hadisi na Aisha da wannan hadisin na Abdullah bin Abbas cewa inna shamsa wal qamara hada su yayi ko yace ayatan min ayati llahi la ya yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika zalika min ana kuka gani kusufu mi shamsu dai eh in tare wa cikin hadisi ko inna shamsa wal qamara yace ko an gane ai sai ce kun fa idza ra'aytum zalika ko a hadisin Aisha sai yace mi sai yace fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu a wannan hadisi ya dubba su ma'ana guda yace fazkurullah sai suka ce da salatu kusufi shamsi da kusufil qamar duk ɗaya na iri guda akai duk lafazin mun sallallahu alaihi wasallam zo da su hukunci guda ba su bai farraka ba kila an fahimta shi yasa malaman hadisi babu bambancin salatul kusufi da salatul kusufi shamsi salatul kusufi kamar mu fahimci wannan masha Allah kuma wannan kaulin shine rajihi kuma shine ingantacce insha Allah qalu sai suka ce ya rasulullahi ra'ayna ka tanawalta shay'an fi maqamika hada mun ganka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka danko wani abu no annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rukuyi sai hanga kamar yana haka yana ja wani abu haka sai muka kamar kana walta shi ka damko wani abu sun mara ainaka sai da kai haka ka danko, sai mun ka gatta ka ka'ata ka saurara sai ka bari sai ka saki ta ka ka'ata ai ta akharta sai ka jin sai ka dan jawo da baya sai da ya zula kawa ya zura ya tabo wani abu sai ha kuma yayi shiru kuma ya bari sai ha ya dawo ya koma inda yake me ke faruwa ya rasulullah faƙala nabi ya ce inni ra'aitul jannata aljanna an ka nuna min fatana waltu min ha'un qudan sai ni ga nonon in ba san hausa da zan shiya ba idan kun san kamar misali aiba wannan aiba da yawa wuri guda ba nono aka shiya ba ko dumbuje eh yawa kaga duk kowane dan icce in in icce ne ya iya iya sun kai dandan bulle dun buje garai wannan sai a ce mai nono ko ba haka ba nono aiba nonon rumani nonon kaza to shi ya unqudan da larabci sai na ga wani nonon dan icce iccen aljanna to shi na nin zara hannu duk in kaso walau akhaftahu da na dobo shi la akaltun minhu da kun ci shi da kun ci abincin aljanna tun nan duniya kuma in kun ka ci shi abin ban mamaki ko mu'jiza ma baqiyatid duniya bai kare hadinar tashi da kun kama ci ne ma matsawar baqiyatid duniya duniya na wanje ha wanzu matsa akwai duniya to kowa ya tuya ba ya ce bai taɓa karewa Allahu akbar amma ga an kai haka an kare wata ka'ida ko saboda ka'ida can ta annabi adamu da an ka turo shi duniya sai ya wahala an ka ko ba haka ba sai ya kana cikin aljanna ya an ya kai sheka ka tai ka tsiyata kai yunwa kai kishirwa kai tuha kai kai kai kai ranga kai ne ko sai kwada mai nan cikin aljanna Allah ta ju'a fiha masha Allah kaga aljanna ba a yunwa ba a kishirwa ba a huntanci ba a kwarkwata ko ba haka ba kenan ishara ta da an ka ce yana sai an yi su da ku an kada zance aljanna bai kare aka ga ba mai yunwa to kaida ta kare ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai Allah ya hana mu ko kuma shi kuma don kai ya saba mu Allah bai yi ba saboda ka'ida biyu ta yana yiwa Allah ya hana mai yana yiwa tuno wadda ya ka'ida sai kwasa kamar yadda ya so ya kama ko ya kama shaitan har shi ya kama lasatai annabi ya yi ya daure shi kowa ya gane yace sai ya tuna addu'a dan uwa nai Sulaiman na cewa annabi Sulaiman ya addu'a rabbi habli mulkan ko la yanbaghi li ahadin min ba'diya to kaga in ya kama shi ya daure shi an kare kaida sai ya fasa ta ta'adduma lillahi ta'ala to yana yiwa irin haka ne ko ko yana yiwa Allah ya bai bashi izini ba sannan ya ga aljanna ko to ashe shi da ya tahe dobo sai da dobo sannan dai sai dan dawai ya fasa shine ya fasu bayani cewa ra'aitun na kuma na ga wuta ka wuta faram falam ara kal yawmin manzaran qatu afza ce wuta kan kai babu ko labari ban taba ganin wani ne mai mugun gani irin wannan ganin ba afza mai mugun gani mai tsoro irin wannan ranar da duk gauta tashin hankali kila an fahimta wani daga cikin aƙidar da muka samu ashe akwai wuta akwai aljanna nan wannan shi ka ashe aka raddi ga mu'tazila ma ce Allah babu ta babu aljanna sai an tashi duniya Allah ya kirkira ta wayan zaman da aka yi babu wuta babu aljanna sai an tashi duniya a halitta ta a yi ta kaga wannan ya saba maki da ahlus sunna wajen tattauro musu hadisan da ka raddi kan mas'alar su hadda wannan hadisi sannan me manzo Allah ce wa ra'aitu aktsara ahli hannisa wutar sai na ga mafi yawan mutanen da a ciki mata a fahimci fassarar mahi yawan mutanen da a ciki mata na kakkace mahi yawan mata yan wuta na hmm, ba haka ba mahi yawan da waɗanda a cikinta mata na a fahimci ka'idar kalu suka ce lima ya rasulallah manzo Allah to don ni fa kala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce li kufrihin saboda butuncin su kufuri nan butunci kaka ce kalimci don ga kalimar qila ayakfurna billah da Allah suka wa butulci qala yakfuruna al-ashira suna wa miji butulci A ashir shi an miji suna mai butulci wa ya yakfurna al-ihsana duk kyautata da kai musu shekara shekara suna mata butulci law ahsanta ila ihdahunna ad-dahara kullahu da tun haihuwa uwarka tun san da uwarka ta haihe mace kake kyautata ma ba shi addahara kullahu ba da ɗai baka taɓa yayin da lokacin da ba kyautata mata ba ba a taɓa samun matsala ba sun mara'at minka shay'an a ƙarshe can wajen suɗi ko ba haka ba ta gaɗan wani abu rashin ba ta ji daɗi ba ƙalar za ta ce ma ra'aitu minka khairan ka wannan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ba mun ce duk matan ba amma ne ɗabi'a ta ta mata a fahimta akwai ɗabi'ar da Allah ka halatta mu wani jinsi to ba an ce dukan su haka suke ba a'a ɗabi'a dai haka take cikin su saboda haka in an samu wadda ba ta haka nan ba to Allah ya tsare ko ba haka ba irin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba da sauran matan da Allah ya ce kamola minar rijali kasirun wa lam yakmul minan nisa'i illa wance da wance da wance su kamala wannan hadisai da yawa ko ko malamai da su yi sharhin wannan kamala na rashin kauce ma shari'a ta kowane bangare amma in ba irin su ba to za a samu matsala sannan kuma ciyar da an kai mata suna mahiyan suna cikin koko mafiyan yan wuta mata ne eh haka ne lalle mafiyan yan wuta mata ne a shiga farko ko ba haka ba yana a da wasu masu ma ciki har abada sai zan kila shirka tabbasu dan in dai kufuran al'ashiri su shi a kai mutum wuta to bai wanzar da su kila fahimta sannan sai kenan sannan kuma ibn ba daga cikin ne ka wata magana da ya taba yi a cikin fatawal aqida mujalladi 20 da 38 na fatawal aqida wanda fata wanda ya kaba su ya kawo kan hadisi yace a aljanna a wuta mata sun yawa yace a aljanna ma mata sun yawa yace sai dai ba ɗan duniya ɗaya ba don akwai human limit <laughs> ko akwai human limit kaga an kada da su za su dan yi ku yawa ko tunda ko wani dan aljanna ana bashi kila mata biyu ko ko uku ko hudu dai so gashi nan dai wannan hadisi ya kare abinda muka magana siffar abin nan ko siffar sallah waɗanda hadisai kuma guda biyu sun ka tabbata ga hadisin da sake maimaituwa na Aisha radiyallahu anha wa hadathani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Amrata binti Abdurrahman fika ce ɗaya daga cikin ɗaliban Aisha ne su uku mun sha faɗin su da Awat ibn Zubairi da Al-Qasim ibn Muhammad da Amrat binti Abdurrahman su sun ka kwashe ilimin Aisha in ka kwashe ilimin mutanen uku din ga to ka kwashe ilimin Aisha in ka san hadisan Urwat ibn Zubairi ka san hadisan Qasim ibn Muhammad ka san hadisan wannan matar Amrat ibn binti Abdurrahman to shikenan kai ka haddace hadisan Aisha an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna yahudiyatan ita aisha ka ba mu ta ce wata ba yahuda ja'at ta zo tas'aluha tana roƙon aisha ta bata sadaka sadaka fa sadaka ta roki aisha aisha ta diba ta bata bai huda ta ji daɗi fa kali sai bawai ta ce a azaki lahi min azabil qabr aisha Allah ya tsarki daga azabar kabari aisha madadin ta ce amin koko madadin wani abu sai ta ga sabon karatu mun bata ji wannan azabar kabari kuma lokacin bata san ana azabar kabari kaga zai abu na boyuwa ga mutum ta kula Allah kila Aisha ita Yahuda ga ta ta ga wannan abu cikin cikin Bible wanda kila ba a soke ba to me alaka mu da duk da mun kace ga Yahudu ko ga Nasara sai mun gitta shi ga Qur'ani da Sunna idan Qur'ani da Sunna sun tabbatar da shi alhamdulillah wannan gaskiya ce idan Qur'ani da Sunna sun karyatar da shi mu ce karya na babu tsoro idan ba mu samu gaggatawa sai ko karyatar da shi cikin Qur'ani ba sai mu kame baki ba mu karyata ba mu gaggatawa to wannan to sai Aisha yanzu za ta gitta abin ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don ya san ya bada hukunci fasalat Aishatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ayu azabun nasu fi quburihim tambaya ta kai ya Rasulullah ana mutane azaba cikin kaburbura hada mashhur zabban mamaki yana daga cikin ilimin da kakkai musu karatu kakkai musu yau sadda Aisha ka tambayar mu Allah ga magana 29 ga watan Rabiu awwal shekara ta goma bayan hijira shekara guda ta rage mun sallah san ya rasu amma bata san akwai azabul kabari ga azabul kabari a hadisul azabul kabari malamai sun kace mutawatara na suna cikin matawatara tawatara ma'ana sahabbai da yawa sun waito shi daban-daban amma har yau annabi na rage shekara guda ta rage ba ta san da shi ba sai yau za ta sani Zo abin da samun ka bada wannan date din nan ku saura ku ji abin da zai faru Ran da an kai kusufi shamsa ta kuma kusufi sami so guda an kai shi kuma an san ranar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce a a'izan billahi min zalika ce Allah ko ya tsare ni da azabar kabari karin tabbatarwa na za mu ji bayani na musamman tunda ya ga Aisha na da wata kura kura ga abin in har Aisha bata san haka ba to ashe fa ha aula ko ba haka ba wanda ba ita ba yahi ko to an samu munasaba ta wa'azi sai sai kaga yan munasaba ta wa'azi ta shigo kakka saki wannan munasaba ka samu munasaba da zaka mutane bayani da in wannan munasaba ta wuce kuma ba a samun wata masha Allah sun marake ba rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta ga ya ce wata rana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba raɗe ba sun ce kwana ɗaya ko biyu manzo sallallahu alaihi wasallam washe gari ko washe garin washe gari da safe dai ya hau ya hau mi marakaman godiyarsa ko abin hawarsa yana hawa rannan fa khasafati shamsu ranna an kai kitibi da rana ta shahi fara ja duhan ya dawo yana hawa zai ta sai ya dawo gida duhan da hancina abin ya bai famarra baina zaharai alhujai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo daki daki na mata nai yana ce musu ku hito ku hito ya gama kiran su sun makama fa sallah sannan ya tashi aka tsaye da sallah sai kun haɗa hadisan can tacce sai sa an kai kira as-salatu jami'a hadisin abu eh, hadisin bukhari da muslim a wata ruwa yace sai ya fito firgitaccen ɗakin to duka dai gashi nan dai wa qama nasu wara'ahu mutasu ka tsaya baya ga ina da tunda kuna da larabci Barin karanci, fa qama qiyaman tawilan thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan wa huwa duna al fa sajada thumma qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwali thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'i al-awwali thumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwali thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'i al-awwali ayan saman gabo sun man sarafa sannan ya sallame sallah faƙala ma sha Allah an ya kula yau faɗi maganganu masu yawa ban irke su shi an ma sha Allahu an ya kula yau faɗi abubuwa da yawa sun ma'amarahum tonan sannan ya umarce su an ya ta'awwalu min azabil qabri sai an gwata azabar kabari kila fahimta to alhamdulillah dan ga sifofi ba sai mun tsaye magana ba su sun ka tabbata ga siffa kuma alhamdulillah yana daga cikin wurin da muka yi fitikit da daidai duk cikin littattafan mu ga siffa sun ka kawo ko ina jin cikin iziya su risala duk ga siffa sun ka kawo ko alhamdulillah babu matsala game da wannan abu na dan wani kacici kacici malamai sun ambata cewa kusufi shamsi da kusufi kamar suna da lokutan da suka faruwa ba su kauce wannan lokutan suka ce kusufil shamsi yana faruwa ne a lokaci na hissi a lokacin da rana ya shiga tsakanin a lokacin da wata shiga tsakanin rana da me da ƙasa Ya ce to kuma suka ce sadda aka samu haka nan ba a samu ne sai goma na ƙarshe kila an fahimta goma na ƙarshen wata duk. ma'ana ba a kusufi shamsi farkon wata ba a kusufi shamsi tsakiyar wata ana kusufa shamsi sai ya tsallake rabi an fahimci wannan wata gadon na kasan ka sai ya tsallake ni sai ya tsallake ku kusufi shamsi da suka ce khususul qamari shi ko ba a yi ne sai tsakiyar wata ba a yi ne kamun wata ya kai goma bai kusufi ba a khususul qamari bayan wata wace 20 tsakanin 11 zuwa 19 aka yi kina fahimci wannan sai aka ce to kacici kacicin da aka yi kenan ya samu matsala sai aka cici kai sai ce ni ya sai a ce ai ma ka ce ya za ka yi idan ra'idi an kai kusufi kila fahimta ra'idi an kai ku sufi shamsi sannan ga yaki akwai salatul haufi sannan an kai kitibis ta jimu'a ya aka sallolin ko ga salatul haufi ga salatul idi ga salatul jumu'ati sannan ne na ma rage guda sannan ga salatul kusufi ta shahi aka yi kitifin ran nan kuma an ce ayi roƙon ruwa ga flat in the sky wacce aka bari wacce aka fara yi kai tsaye bari ba baku amsa guda sai in bar saura sai akwai wani wanda zai faɗa ne guda ɗaya zan soki sai a tunda wa abin da muka yi kai tsaye sai ka ce bai yiwa ga kusufi shamsi don ba a kusufi ran sallah don kusufi ran sallah ɗayan biyu na ko dai ya zama ɗaya ga wata in shawwal ko kuma ya zan goma ga wata in sallar layyata to ba a kusufi shamsu sai wata ya kai ishirin da wani abu kila an fahimta don na an samu an hita wani an hita kusufin shamsu shi wanda ya yi aranjin ɗin ga to bai bai tawa ka'ida sukan ce me hukuncin kusufin kamari ran ganin wata yau ran da aka dibin harin sai aka yi kusufin kamari ko aka yi kusufin shamsu yana yiwa bai yiwa ko ba a kusufil kamari ran da addinin fare don kusufil kamari shi ko bai samuwa goma na farko bai samuwa goma na ƙarshe kila an fahimta akwai lokacin da ana gabatar da wasu fefofi wanda wani kawo ga mulahaza ce ba ce ai ba a kusufil kamna cewa ran dinin fare sai wata bace an kai kusurci ai bai yiwa ko don ba a yi ne ran ɗaya ga wata kila an fahimta salakul hali wancan amsa sai mun cire salatul khawfi ko abinda ya rage mana istiskai roƙon ruwa sallar idi sallar juma'a salatul khawfi mi aka fara yi sai mu ci gaba da karatu babu ma ja ja'a fi salatul kusufi wannan babe ba an abai kaso ya karantar da mu ba illa ƙara tabbata ana salatul khawfi ya siffata mun san siffar sallar amma ana salatul khawfi da kuma ana iya yin kusufi shamsi ba wani bai sani ba sannan kuma ashe kana iya tahowa ka jona an yi raka a farko sai ka to ka jona ka bi ko ba haka ba ta biyu in ta tashi an ka tashi an sallame in ka tashi kana wacce in baka ita kai ta ta yassara kila an fahimta sannan kuma ana cikin sallar sai sirra ta koma nan ta koma da ana tun tunwaye sallar irin siffa ta koma a fayewa kila an fahimta duk dai waɗannan malamai sun yi bayani daga ciki za mu samu amsoshin wasu cikin wanga za mu karanta a gurguje babu ma da fi salatul kusufi حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ما cikin hadisan cikin sanadin mai ban dariya mai ban shawa ko ba haka mutum ya karatu ga mata ta shi hisham bin urwata cewa da an faɗi mata bintul munziri mata ina wani malami ka ce muna a inda shi na da cewa zai an zaujaci ka zai kyale eh, yawan mutane bayani no a dai mata ta mallama ta da shi isha bin urwa da faɗi matu bintin mundiri duk yan zariya gudana shi isha ɗan ga baba ne urwatu matu babanta mundiru da mundiru da urwatu wasu guda wasu guda ɗiyan asma'u na wa gada an asma'u binti abi bakar as-siddiq ɗiyanta na mijinta ko mun san mijinta az zubairu bin al ko ba haka babban sahabi wanda duk cikin ɗiya ne guda ɗaya samu martaba shine abdullahi bin Zubairu shi ɗaya samu zama sahabi ko ki kun kuntuno ai abdullahi bin Zubairu an sahabi na abdullahi bin Zubairu shi awon munziru shi awon kuma urwatu amma sai dai su an haihu ba annabi ya rasu shi ko babban shi babban haihuwa shi an kawo annabi raraye duk an shekara ta biyu bayan hijira ko ƙarshen shekara ta ɗaya bayan hijira shi a farkon da an ka fara haihuwa da an ka dawo madina da an ka dawo madina ma yahuda suna kawo ku kyale su wala mun daure su babu mai babu babu wanda ka ciki cikin su babu mace da ka ciki bale haihuwa babu mai haihuwa haka za ta huwa tsahina mutuwa ba a haihuwa kare su kare su ba mu da kasan mu ana nan ba dai ba sai an ka sai an ka Abdullahi sai an ka ce Asma'u tana ciki sun ka ce abin da ka zubewa ai zubi ya zai sai an ka Abdullahi bin Zubair ran da an ka ce Abdullahi bin an haifai ya yi cara irin kukan jaranta da sahabbai sun kai kabbara a cikin Madina sai ta dogonza aka je lalle ai kabbara da na kai cin yoshi wannan canti an karya shi kuma shi kenan an karya kaga shi Abdullahi Zubairi an san haihuwa ta sosai sosai to mata ta ita ce Asma'u binti abubakar As-Siddiq ya Aisha radiyallahu anha ta ba Aisha shekara goma suka ce annaha a taitu aisha ta tace nazo gidan aisha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine khasafat ash-shamsu ran da ni shigo da nan gidan ranar da an kai kusufi shamsi kun ga ana sama rana khasafa kusuf kamar da ana sa mata kusuf dai malamai sun ce jaza arbiyatan ko ne shi zo kage ta bar gidan ta ta sa da hanya ba fa nasu nasu qiyamu yusalluna don ban mamaki sai ta aske ka tankar da hanci kai ba a zuhur ba kuma yi su bayan kowa sani sai ta aske mutane na sallah Wa'iza hiya ka'imatu ita wannan zo wajen ta Aisha radiyar anha sai ga sani ita ma ana sallah da ita fa kuntu sani ce malam na kai lahiya duk shahin sa mutane mi an kai fa asharat bi yadiha nahwa samai sai ta Aisha radiyallahu ta yi min nuni ta nuna min sama fa asharat bi yadiha na hawa sama'i na ciya duba ki sama wa qalat subhanallah ita Aisha da ta sama ta ce subhanallah fa qultu sai ni ce ayatun wata aya ta tawaru fa asharat bi ra'siha annam haka i ayata kila an gane ana magana cikin sallah ai ma wata magana kana son kawa mutum bayanin cewa sallah ta kai ka rasa abin da ka ce ka ce subhanallahi mai akadar ya ce wa man na nadahu ahadun fa qala subhanallahi ko ya ce ba lafiya ne ko ba ce ba to ga shi ya tace subhanallahi ka ga na cikin na sha ƙalat qalat fa kenan babu komi ko duk saboda wasu maganganu sai ta yi ya za ka cince su kyauta ko ba haka ba sai ga duk maganganun wasu da yawa suna da asali wasu kuma an samu dan wasu kurakurai ƙalat ina jin haka fa qumtu dan te ne arwala ne zo ne shiga sahu ne ne shiga sahu an ka dinga zuba sallah mallan hatta ta jallani gashi sai ne fa na fara na fara gashir magagi na ji tarar tara jiwa na san kuna in muna tajudi haka suka yi ko sai ka dai mutum ya faɗi rica ko ba haka ba eh sai ga ta ji jiwa a dole karatu guda ba kara kuma yanzu an ka fara ka san akwai abin saboda jin wuya waje altu a subba fauka ra'asi alma'a kama ɗiba ruwa yana yi fama kaina don ta ɗan warfaɗo don lokacin zahira haka ibn taymiya ya faɗa a haka usaimi ya faɗa yace saboda li'annahu kana fi yawmin shadidin harri wannan zahi gashi ga babu hasken amma ana wani gum da an ka gama sallah fahamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah wa asna alayhi ya boga Allah sun makala sannan ya ce ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytu fi maqami hada babu wani abu wanda ban taba gani ba kuma a matsayina na annabi ya kamata in ganai face sai da gane yau komi duk dai abin da annabi ka gani ko ba haka ba wanda annabi kan na iya gani to ya gane ranka ba komai ba kace annabi ya san gaibi wanda da shi suka waɗanda yan shigo suka dauka ko ba haka ba dama akwai wadannan irin ka'idodi in ya dace a annabi yana ganin wannan ko in kaka ce komi in kace komi ka dai tashi da Allah ko ba haka ba saboda haka kaka ce annabi ya san gaibi abin da ya kamata a matsayi ne na zama manzo annabi ya gani to fa shi ya gane yace mi hatal jannatu wan naru ko hatal jannata wan nara ko hatal jannati wan nari kun kace da ya halatta arbiyatan kuma kowane a larabci a bangaren na shina nashi ne arabi bai hatta a yajuzu raf wal nasb wal jarr amma kowane dashi ma'ana kin an gane ba hatta al jannatu wan naru wutan ma na gani aljannan ma na gani wutan ma na gani in kai rafu raddi na ga wanda ka ganin banda ita saboda tana waya tana da wuyan gani in kai rafu in kai nasu hatta aljannata wan nara da wutan na ga komi da wuta da rana da wuta ɗin da aljanna da wuta haɗafi na ba in kani ba sanin ko mun gane in kuka ce hatta jannati wan nari na ga komi bayan an gama gama min komi ƙarshe ha gwada wuta da aljanna ƙarshe kila an fahimta ya an kawo ta zo kasara to shi a gaya tana dillo al gayati in ta zo mansubi haɗafi na ga abin da ya gabata in ta zo marfu'i isti'nafu a malaman nahawu annabi ya ce wala kad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi kun ji ba ya ce kuma an yi min wahayi cewa sai an yi muku azaba kabari fitna kabari kowa sai an fitna kabari misila ko tankwacin au qariban ko kusa ga min fitnatar dajjal kusa ga dajjal irin wannan tsoro da wani hirgita da za ta sami wadanda sun ga dajjal to sai kun samu irin ta ko kusa da ita wacce irin hirgita ga bayanin to ci da ya yi misila au ƙariban sai rawi ya ce la'adari ayyata hunna kalat asma'u in ji wa in ji batu bintu mundiri ta ce ni ban rike nan ba wacce ce asma'u bintu abubakar ce in wanda shi misila ta ce au ƙariban na ta mun gane ɗaya dai ta ba duka ba amma namance wanda ta kwaɗi shi yasa ka kara gane ashe malaman hadisi babu wanda su taka tsantsan wajen kawo lafazi shi yasa malaman hadisi ittifakan in ba sayuɗi ba da ya samu santsi wurin a wannan fatawat na cewa ba a hujja wajen nahawu da sarfu a da hadisi malaman hadisi ittifakan sun mai saradi kan matsalar sun ka ci a'a yana halatta ko wajibi na ko kuma hukunci gudana kamar yadda kaka kafa hujja da qur'ani da ka'idar nahawu haka ya halatta kawo hujja da da hadisi a kaidan nahawu abinda a saudi ya kawo ashbar da ya kawo cewa li annahu ta juzur riwayatu bil ma'ana shi yasa mai yawa ai ba lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kila sahabi ya kawo wannan ma'ana suka ce a ai inda da da ma'ana su kawo kawowa da ba su wahala wajen kokarin dabt wajen lafazi in sun faɗi su ce to ɗayan biyu ba musamman da ya faɗi ba da rawaya na zasu wadanda sun gada masu wuce kawai ko kalamun tawilun to wacce irin fitina ba a tashi a yace bugu ne da kulki ba ba nan fitina ba ba a zugan ya mota ba nan fitina ba wannan fitina ta tsoro ai kaga kaddar da dajjal Allah ya tsare kuma ba mu gani insha Allah amma zai bayyana duk mun sallah ya ce da ma karshen duniya zai bayyana ko to ba mu fatan mu kai can in ka gane gani ne dai wannan tashin hankali na fitina ta to irin wannan fitna manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana to kai wanda a cikin kabari za ka samu irin wannan fitna ga abin za ka gani manzo sallallahu alaihi wasallam yace uta hadukum za a zo mu dayan ku fa yuqalu sai a ce musa ma ilmuka bi hadha ar-rajuli ba koda ma suna ne mi ka sani game da wanga mutum fa amma al-mu'minu amma mu'mini awul munu awul muqinu ko wanda ya sakankance da Allah in ji faɗi ba ta ce la adari ayya zalika qalat asma'u mumin tace ko muqinu fa yaqulu to shi inda mu'minin na ko muqilun na duk gudana ya ce huwa muhammadur rasulullah ne muhammadu mazan Allah haka dai za a yi ma dunkule tambaya mara baki ko ba haka ba kai za ka fahewa ka shiga alama cewa kana da imani wadda ba ta lidin naka ni ka ce game da shi wani hadisi aka yi takaita amma mun samu hadisi ingantacce da ya kawo kuɗin ko za a tambaye mutum ubangiji ne sannan a tambaye mutum eh, annabi ne ko addini ne akwai an tambayi mutum addini sana tambayi mutum annabi ne wadannan guda uku suna sun ka tabbata wai zama wai zama ta lauda bata tabbata ba fa tatsuniya ta mhm, uku dan ina sun ka tabbata fa yaqulu sai ya ce huwa muhammadur rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na shine annabi muhammadu manzon Allah ya zo min da ayoyi da shari'a mun ka karba muka yi imani ko mun ka bishi. na alaka ka duk wanda ka bi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam baka da amsa na alkiyama wannan ya ishe mai ja mana hankali duk abin da ka san kana yi ka san annabi ya ce kai ko ba haka ba Allah ya samu gani fa yuqal sai a ce mai nam salih kwanta lahiya lau nam salih kwanta lahiya lau kada alimna in kunta la mu'mina wallahi mun tabbata kai mu'mini kake in in ta zo cikin magana to in khabarin ta ya goyi lamun la la ita aka ce ma lamun fariqatun lamun fariqa lamun mai bambantawa tsakanin isbati da nafi duk in babu ta korewa ta in akwai ta tabbatarwa ta sai ka ce in kunta la muqinan amma inda ka ce in kunta muqinan babu la kai ba mu in kunta muminan kai ba mumini kake ba amma in kunta la muminan wallahi kai mumini na lamun fariqa bainan nafi wal isbati na'am wa amal munafiku amma munafiki awal murtabu ko mai kokonto la adari ayyatuhunna kala asma'u shin don Allah akwai riƙon amana kamar wanga abin ga da faɗi matayi akwai riƙon amana wajen ƙoƙarin a kawo abin da mutum ya faɗi Allah ya ji kan masu hadisi fa ya kulu sai ya ce mai shi munafiki da an ce mai ni za ka ce game da mutum sai ya ce la'adari Allah ba zani ba wallahi ba abin zan ce ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu Eh, na ji dai ana cewa kaza ni ko ne ce na bi da ya dige gigi ana cewa wai manzon Allah suka ce to mun yarda manzon Allah ne haka ne ji ana ashe kenan shi yasa malamai sun ka hidda cikin malaman aqida sun ka ce la ilaha illa da shuru ko ba haka ba daga cikin shuruɗu ka san abin da kake waɗannan shuruɗu guda bakai ko eh kana ilimin la ilaha illallah العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الصدق المنافي للكذب هكذا المنافي للكذا كو ba haka dai ana cewa la ilaha kaji kana la illa Allah ka ina ko ba ka samu ko ba haka ba Allah ya tsare mu da mun ci lokaci eh to a dan gurbu akwai yan tambayi ai hankuri sai mu dan yi su gaggawa haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga wata dai shi wanga bukata gare ya ce su da suka fara zuwa daga baya sun fahimci an yi darasin farko har sun ji malam ya karanta tarihin Imam malik kuma su ba su wadatu da samun kwafin takardar nan ba a karmakallah don haka wai a samu kwaɗan kwafi guda su yi fotokofi kwafin suka so koko dai lecture suka so to shikenan kofi suka so ina jin kila liman na da ita ko ba haka ba wannan ba nauyi na ba ba waje na na ba liman na da ita da ba da hanka wannan kofi akwai master kofi to yana ga liman sai ya faɗa muku da za a yi indi ilmul kitabi ummul kitabi yace gafarta malin tambaya ta ita ce wajen iqama yan an kai wajen qadqamatis sala wasu suna yi sau uku wasu kuma sau daya shin me ya fi dacewa a sunna na gode karkamatu salatu sau biyu ake shehe dacewa da sunna don man sallah sallan hadisi da ya tabbata man sallah sallan ya yi umarni an tusha an tushafa an adhan wa al ko sai ce illa al iqamata sai dai ka iqamatu salatu to wannan illa al iqama ziyada ce wanda imam muslim ya kawo kuma ziyara tabbatar tata to ko da ba a kawo ta ba an ce kai itari kai wuturi wuturi ko ina to nan tunda akwai wannan ziyada kuma wa ziyarata siqa maqbula illam tukhalif kuma bata saba ziyada an ka samu to wajabal aka zubi ha dole a rika ta ba nau'una ba a'a ziyada ta da an ka samu ta yi aka da ita kila fahimta ba ana wancan guda ba ana wancan guda wajen qad qamatu salatu biyu ake yi wannan haka yake insha Allah kuma shine mafi inganci shine inganta wannan yace do Allah malam ina son ƙarin bayani dangane da hadisin da ke nuna cewa bambancin musulmi da kafiri shine sallah eh haka ne bainar rujulu wa bainar shirki wal kufuri tarku salati fadan manzo sallah sallan ta hadisin kuma ya tabbata hadisi na hasan imam al-hakim ne kaje ya waito shi ko saboda haka hadisi ingantacce na kawai yana jan hankulan mutane lallai muddin baka sallah to zai kai ka ga rashin addini gaba daya abinda kawai zai hada ka kada ka cikin ah, zai hana ka shiga kafirci shine kana sallah sallah ibara ce ga tsare addini duka in saboda Umar ya faɗi yace duk wanda kun ka bai sallah to sai da yabba komi sannan yabba sallah fa sallah ita a karshe gabari ah, to wanda bai sallah kana jin ka ta azumi shi zai yi da yunwa kwana 30 yana yana da kun ko sallar azur ita ba yi yanzu an sallar azhar ta ba shi ka dauka makudai kuɗi wajen rabin miliyan ko 600 ko bakwai ta haji ko ko ko wanda ya sallah ka ɗaukar ma takobi ya ce jihadi fi sabilillahi ko ko wanda ka ɗaukar dilla zai raba dukiya ta kashi biya ce fi sabilillahi duk wanda ka ga ya ba sallah ita an mahi sauki cheapest ba a kashe ko ɗari ko ba haka ba ko ɗari ko ruwa Allah wata aka baka su hatta da ko ba da tuwa ana yi sallah tsirara ko ba haka ba duk cikin ayyukan ibada ita a ibada mahi araha mafi sauki kuma wadda ko ina ana yi tunda man sallah sai yace wa ju'ilat li turbatuha turbatuha duhuran wa masjida ko ina kana tsaya kai sallah to tun wanda kun ga sallan ma bai yi to ita ce last ita ce karshe daga ita sai da yabba komai yayi bai bai da musulunci sannan sallar ta shigo wannan hadisi haka ya karanta suwa shi yasa duk wanda bai sallah to Allah ya tsare duk da dai akwai dan sabani game da ana ce mai kafiri ko ba ce mai kafiri amma in ka dibi a kawalu din in dai har ya kai martaba ta karshe ne martaba ta karshe in bai sallah me an ka ce ai mai a kira shi Yusuf ta salatan ko a bashi tuba kwana uku in har kwana uku din nan yayi bai sallah ba aka ce mi yuqtalu ko ba haka ba a kashe shi duk abin da ya rike kacce ba kai an kace kisa fa kacce ka yadda a kashe aqida ta abin nan ya zanna har jinin jikinka baka yadda Allah ya ce ayata ba ƙarya kai baka yadda da annabi Muhammadu manzon Allah na ba da baka fifita kashe kan sallar. kai tsaye shi yasa ana ce ma kafiri wa sun ka ce wanda ba a ce mai kafiri idan ba a kai wa ga martaba ba wanda da ai mai kurari sai ce ku bari zan yi ashe da ma shigantaka ta ko to yawa sha suka ce ba a kahirta shi amma duk wanda dauki abin irin riko na akida har ya gwammace a kashe bai bari kahiri na faɗa ma kowa Allah ya samu gane karamar ce don Allah malam menene martaba da ingancin hadisin da muka karanta na waɗannan mutane guda biyu abokan juna wanda ka ce guda ya rasu ingantato ya bar karatu baya wancan karatun ko gobari sai mun sake karanta shi na mu wadda malik wanda ma karanta sati biyu ko sati uku da suka wuce ko amma hadisi da eh, ingantacce na zahiri amma sai na mai wani bayani kila in kiɗayin da ya gani ciki ko ba haka ba to akwai in kiɗayi sai a karkatu wasu hadisai kamar da mun ka saba insha Allah malam ko ya halatta karatun boko a cikin masallaci kamar haka nan hadisin ce ma ya inganta da ce bayan huta da kaina ko martaba yace da inganci ne ko ce ani hadisin ya inganta sahu Nasiruddin Albani cikin silsilatul hadith sahiha wa shay'u min fiqh wa fa'idaha mujalladi uku ya inganta Albani ya inganta saboda haka na doke wannan nauyin ban doke alƙawari gaba ba ya halatta ai karatun boko cikin masallaci muddin ya zande da aka yi ba ba tsata ba katun na tsiraran mata taki da sauransu daga tunar da su da san ba shi aboko ba ba in za su yi musu gane su ce shi aboko ba katun tsere shi da sauransu shi aboko ba ba mujallu irin waɗanga na gantsi da alfashoshi da tsirara bai su aboko ba boko a matsayi na ilimi ya halatta a yi shi ko ba haka ba eh koyon yare koyon geography koyon chemistry physics da kaza kaza kila ba shi maka can boko ko to in shi na da fil masjidi mallan da ya ce mai ta bokon mu <laughs> an ce ma'akar makalla mala ya ce boko wajibi na lalle wajibi na gare mu muna ta don haka Allah ya ba mu nasara boko ba haram ba ne la boko haram <laughs> akar makallahu an ce ka yi tambihi ba a yi tsokaci kan mi aka karanta cikin waɗannan raka'o'in ba an ɗaya faɗi cewa kira a ɗawila. to amma ina jin yana nesa kwarai fikon ya mai nisa to shi kenan ana karanta fatiha da sura an gane kuma sura doguwa bakara ali imran ali imrana nisa'i ma'ida an'amu a'rafu duk ga sunan kai ta tahowa ha anfalu ha tauba yunusa yusufu kai ta tahowa duk suna za a yi daga dai bakara har ga rabbin nasi dole ka samu doko bayan fatiha amma ka tabbatar da doguwa kai ko da ba ka iya dogaye ba sai ka ɗauko ka iya su da sabbi su mara ka ko zuwa bi rabbi nasu waɗanga na sallah in ji wani ko ba haka ba aka ce ya na sallah ka da iya su to in ka kabbara faro sabbi su mara ka sai ka kai eh, min ciwon wan nasi sannan kai ruku in ka taso mai mai taso in ka taso sake yi in ka taso sake yi alhamdulillah shi karanta fatiha da sura cikin ruku'i tasbihi aka irin wanda kasan akai cikin sallolinka subhun quddusun rabbul malaikati war ruhi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi in cikin sudana ko subhana rabbil azim wa in cikin ruku'i da duk wanda ka san ana cikin ruku'i su su aka yi har tsawon bakara su za ka yi ta yi za ka yi ta yi har ta san matsawanta kuma in ka taso fata da sura cikin ruku'i tasbihin nan ka koma haka yi ha gama Allah ya samu ga lalle wanga tambihi na tunda dai na dokai kowa a sani shi yasa dai ban ce wani abu ba amma dai alhamdulillah jazakallahu khairan Allah tun da lokaci ya ce da mun a yi haƙuri mu taƙaita saboda lokaci ya tafi bihamdika